Zanga-zangar lumanar wacce aka fara a ranar ɗaya ga watan Agustan nan da muke ciki da ya sauya saloni daga yini na biyu a jihohin Kano, Kaduna, Borno da nija inda wasu gungun matasa suka fara afkawa ma'aikatun gwamnati da shagunan 'yan kasuwa da basu ji basu gani ba. Lamarin da ya ƙara muni a yini na biyar har ya kai ga sanya dokar hana zirga-zirga a jihohin Kaduna da Filato. Ababen da suka fi sanya fargaba a zukatan wasu 'yan ƙasa da ma jami'an gwamnati su ne yadda masu zanga-zangar suka faffasa shaguna afkawa wasu jami'an tsaro. Baya ga Daga tutar ƙasar Rasha tare da ambaton neman shugaba Putin ya kawo musu ɗauki. Tuni dai wasu 'yan ƙasa suka fara tofa albarkacin bakin su akan batun inda mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya ce. Sunana Abubakar Muhammad Abujega. Na farko dai zan fara da maganan tutar Rasha. Kowa yana da ra'ayin shi da zai bayyana. Wasu da yawa suna ganin kai ana dagawa ne basu san ma mai dalilin da yasa ake dagawa ba. Saboda haka ni wannan ba ma zan dauke shi da wani muhimmanci ba kuma ban tunanin kowa ma ya dauke shi da wani muhimmanci ba saboda abu ne da ba zai yi ba. Na biyu kuma maganan sojoji su zo su karɓi mulki ra'ayinsu ne in sun ga cewa sun gaji da mulkin farar hula suna tunanin soja ne za su kamu su sauki layin hamdu Allah ya sa shi ne mafi alheri mu yanzu mafita kawai muke nema kan saukin rayuwa na uku kuma ina jawo hankalin matasa a ci gaba da zanga-zanga na lumana dan ba zan ci a daina zanga-zangan nan ba saboda shugaban ƙasa bai faɗa abin da zai sa a daina zanga-zangan nan ba mabiya kuma a sa kishin ƙasa a sa tsoron Allah a cikin zuciya a taimaka ma talaka ya yi adalci a cikin mulki sai dai shugaban kungiyar wan Najeriya mirajin tabbatar da cewa 'yan ƙasa matasa sun haɗa kai wajen neman ci gaba su zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya ya bayyana cewa. Sunana Muhammad Saleh Hassan wannan zanga-zanga da aka shiga yau ana neman rana na shida sannan kuma maimakon wannan zanga-zanga cikin lumana an shiga ana fasa shagunan mutane ana kwashe dukiyoyi ana barna to wannan al'amari a arewacinmu na Najeriya a halin da muke ciki yanzu ba zai haifa mana ɗa mai ido ba. Ina roƙonku matasa ku ne yau ɗinmu ku ne garkuwan al'umma ku ne gobenmu kuma idan kuka yi kyau yau ɗinmu ta yi kyau gobenmu kuma ta yi kyau saboda haka ina kira ga cewa Do' Allah do' annabi ku daina wannan barna da kuke yi komai aka yi cikin tsanaki ya fi kyau waɗanda suka shirya wannan zanga-zangan sun shirya shi ne domin a yi shi cikin lumana a gaya wa gwamnati halin da ake ciki kuma a buƙace su da su ɗau mata. mataki a kai kamar yanzu musamman kano da aka tafi aka faffasa wannan gini na ncc wanda aka yi shi musamman na koyar da ku sana'o'i na dogaro da kyau ai mun yi wa kanmu ne ba wai mun yi wa gwamnati barna ba ne shi ma tsohon kwamishinan yada labarai da tsare-tsare na jihar adamawa alhaji ahmad saju ya ce abin da ke faruwa a jihohin arewa abin bakin ciki ne alal hakika abin nan da yake faruwa a jihohinmu na arewa abin bakin ciki ne matuƙa kuma na tashin hankali ne gare mu domin a ce matasanmu su fito maimakon zumar da aka yi wai za a yi zanga-zanga lumana a mai da ita zanga-zanga ta ɓarnar dukiyan al'umma a lalata mana abubuwa da suke arewa na walwala da jin daɗin rayuwa wai mu ga kaman ko a ƙarshen za mu yi riba da wannan wallahi ƙarya ne ya kamata mu yi tunani idan ƙura ta lafa aka koma maimakon a yi amfani da dukiyar gwamnati a yi mana ayyuka wadda zai kai mu gaba za a sake ɗauka dukiyar nan ne a je wajen gyaran wannan barna so ga mun samu koma baya ita hukuma ina kira gare ta lallai ta ɗauki matakai tsatsaura a gano suwa suke ingiza wannan abin in wa'anda za a iya tattaunawa da su ne a tattauna da su tunda abin ya jibinci harka ta sabawa doka to ya kamata a ɗauki mataki ka a bar wannan abin ya ɗore saboda zai cutar da mu a arewa a kusan duk lokacin da aka samu matsalolin matsanta tattalin arziki da suka kai ga gudanar da zanga-zanga a arewa ba a wanyewa lafiya inda a shekarun baya ma an yi zanga-zangar da suka yi sanadin kashe-kashe da lalata dukiyoyin al'umma lamarin da masana suke cewa kamata ya yi masu ruwa da tsaki a arewacin najeriya su sake nazari don neman mafita mai dorewa ga yaƙi da ɗabi'ar mayar da zanga-zanga zuwa rikici da ke jawo koma baya ga yankin. Lima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.